من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai mun zo ana ta biyu yau alhamis 23 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sai daidai da 11 ga watan 1 na shekara ta 2018 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana aƙidun wato 'yan kawarijawa waɗanda suke fito na fito da gwamnati suke barranta ga jama'an al'ummar musulmi wanda a sheikh nasir dr nasir abdulkarim al'aqal ya wallafa mana allah ubangiji ya sanya masa ladan wannan aiki a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ko kuma allah ubangiji ya ba mu ikon faɗakantuwa da abin da muke karantawa a ciki wanda suka fada tarkon waɗannan mutanen Allah ubangiji ya shirye su ya dawo da su kan hanya za mu tashi a bayani na biyar wanda shekul islam binu taimiya yake mana bayanin waɗannan mutanen karara yace na biyar daga cikin wato cikin alamu da akidun waɗannan mutanen na kawarijawa a takfiru bi su suna kafirta jama'a ta dalilin zunubai in kai zunubi sukan kafirta ka wastihlalu jima'il muslimin kuma suna halatta jinin musulmi wa amwalihim da dukiyoyinsu wa atibari darihim da daukan wato garuruwan musulmi inda suke dara harbin wato garuruwa ne na yaki wanda ya dace a yake su a kowane lokaci tunda garuruwa ne na kafirai a kowane lokaci ya halatta a kai musu hari a yaƙe su ta da shekul islam allah rahama masa ya ci gaba da cewa kala ya ce wal sani fil khawarij wa ahlul bid'a bambanci na biyu da yake bambanta yan bidi'a da khawarijawa annahum yukaffiruna bidh-dhunub su khawarijawa sun bambanta da sauran yan bidi'a ne ta hanyar kafirta duk wanda yake aikata wani zunubi kawai duk abin da aka ce wannan haramun ne kar ka aikata shi in ka aikata shi a wajen kawarijawa kai kafuri ne tunda ka zama to kafuri to jininka ya halatta yanda jinin kafuri ya halatta dukiyanka halal ne a yaƙe ka a ci ganima kamar yadda ake yaƙan kafuri a ci ganiman dukiyarka sannan garuruwan su halal ne yadda garin kafuri in an cinye su a yaƙe musulmai suna kwacewa haka suke wasayyi'ati bayan zunubai da da da kurakurai manya-manya in mutu aikata su shiken kallon mace haramun ne in tana wucewa eh to su a wajen su in ka kalle ta kai kafiri ne kawai algibatu yi ga wani haramun ne ko yawa yana daga cikin kaba'irai saboda haka duk wanda ya wannan kafiri ne a wajen kuma duk hukunce hukuncen da suka hau kan kafiri sun hau kan wannan musulmin wa ya ala takfirihim bizunub istihlalu dima'il muslimina wa amwalihim saboda haka sukan ɗorawa duk musulmin da suke gani ya kafirta ta hanyar zunubai suna ganin cewa istihlalu dima'il muslimin ta wannan cewa duk wanda aikata zunubi kafiri ne to sai suka halatta jinanin musulmai wa amwalahum da dukiyoyinsu wa anna daral islami daru harbin wato duk garuruwan musulmai garuruwa ne da suka cancanta a yaƙe a yaƙe wa daruhum darul iman suna su kuma garuruwan su ne garuruwan darul iman inda ya dace kai hijira ka bar darul kufri ka koma darul iman wa kadhalika yaqulu jumhurur rafida haka nan ma majoritin rafilawa suke cewa wa jumhurul mu'tazila da wato mafiya yawan mu'tazilawa da jahmiyawa wa ta'ifatun min gulatil muntasibati ila ahli da wani bangare waɗanda suke extremist wanda suka karanta hadisan manzon Allah da aka samu su hadisan suka karanta zallahi suka fi kowa tsananta gulat ila ahli hadisi wal fiqh da kuma wanda suka karanta fiqhul mutakallimin da philosophers ne. ka duba wannan magana da yayi yace walidhalika kana ba'd as yusammi kull ahli al-ahwa wato wannan ne yasa dukkan kungiyoyin da ba na sunna ba wato waɗansu malamai magabata suke kiransu su khawarijawa in general kawai khawarij fa hada aslul bid'ah wannan shine asalin bid'a kenan wanda ta tabbata bi nafsi sunnati rasul da nafsin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u salafi wato da ijma'in magabata ta annaha bid'a wa huwa ja'alu al-afwi sayyi'atan wa ja'alu as-sayyi'ati kufran wannan shine asalin bid'a kenan sanya abu dan karami sanya abu ɗan ƙarami a matsayin babban laifi wa ja'alu sayyi'ati dan eh, abu ƙarami sai sanya shi babban laifi shi kuma babban laifi in aka yi kwamitin nashi sai a mai da shi kafirci kama a ce mustahabbi a mai da shi menene a mai da sunna um, eh, sunna mustahabbi in ka aikata za a ɗauke shi sunna in ka aikata ta kai a mai da ita farilla kagan haka suke mai da mu abinda mutum zai kalla haka a bisa kuskure kawai sai ya ce la, astaghfirullah Allah ya taimu, Allah ya mu والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الله إن الله يحب التوابين الله هنا ثم يويت توبة to kaga idan kana yawaita tuba itnin kana yawaita kenan sabo kuma Allah ya fi masu saƙo su koma masu saƙo su koma masa masu saƙo su koma masa an tambayi wani mutum Ya ce ya rayuwanka yake ce duk cike take da kurakurai to ya kake yace ina da Allah mai gafarta zunubai riga ta ce in ta bule in kamo in kamo da zare in ɗinka wajen in nan ta dawo riga Ya ce to istighfari yanda in riganka ta kece ka je a ɗinka maka wajen a anane ce haka istighfari yake haka istighfari amma a ce ka yi wan kawai sau ɗaya to ka zama zamanto kafiri kuma mai dawwama a cikin wutan jahannama wannan ba aqidan ahlus sunna bane aqidan ahlus sunna bane ina fata an gane A da ahlus sunna in kai laifi Allah yana yafe maka sai istighfari kai na dama, shikenan ina fata an gane kaga irin wannan nasu tsananin ba mai shiga aljanna ce ba mai shiga aljanna ce ta wallahi aljanna nan da a hannun jama'a suke take hannun waɗansu Allah ba za mu leƙa ba hanyar da za mu bi ma mu shige ta za a ɓoye ta mu rasa sanin ma hanya amma sai Allah da ya halicce ta ya fi kowa rahama ya fi kowa son mu da aljanna sai a hannun shi take a hannun shi take alhamdulillah yace wa qala sai ya sake cewa wa amma takfiru bi dhanbin shi kafirta mutum don ya aikata zunubi au i'tiqadun sunniyin fa huwa madhhabul khawarij ko yace a witiqadun wa amma tafsiru bi dhanbin aw witiqadun sunniyun fa huwa مذهب الخوارج والتفسير باعتقاد سني مذهب الرافضة يتي duk mutumin da yake cewa shi aqidan shi na ahlus sunna ne amma yana kafirta masu aikata zunubi to wannan su ne mazhaban 'yan jawa yana gani a aƙidance shi ahalus sunna itiqadun sunniyun amma kuma tafsirun bi zambi a yana kafirta duk wanda ya aikata wani laifi kawai ai ya ce mai ya kafirta shi kuma a aƙidance yana ta shi ahalus sunna ne to in ka samu mai wannan to yana da aƙidan ɗan hawarijawa ne khawarijawa ne ba kharije ne wa takfiru bi i'tiqadin sunniyin shi kuma mai kafirta wanda ya aqidantu da aqidan ahlus sunna shine mazhabur rafida shine mazhaban rafilawa yan shi'a wal mu'tazila da mu'tazilawa wa kafirun min ghairihi su wannan bambanci kenan jawa sun yadda ƙidanka na ahlus sunna ne amma in kai zunubi kai kafiri ne mazabin su kenan su kuma shi a dalilin da sa suke ta kan kama a ƙidantu da sunnan ne ma su ba waɗancan ba su da problem kai kana da aƙidan sunna amma fa in ka aikata zunubi nan ne za su ta ka shi kuma wannan laifin na kama da tabi sunnan shi ne ke nan yan shi a rafilawa shi ne bambanci amma tafiru bi zambin wanda suke kafirta mutane da zunubi da ya aikata zunubi a wai sunni ko ya aƙidantu da aƙidan ahalus sunna to wannan mazhabul khawarij ne su kuma rafidawa at takfiru bi itiqadin sunniyin kawai shi wancan sai ka haɗa biyu ka aƙidantu da aƙidan ahalus sunna sannan kuma ka zo kana aikata zunubai waɗannan abubuwa guda biyu in ka haɗa su su suke mai da mutum kafiri a wajen khawarijawa su kuma yan a ba ruwansu da zunubanka je kai sai ba ana mutuwa ba mutuwa ba ba ne ikan ana mutuwa ana yi wa kabari ne sujada ana zuwa roƙon kabari eh a nemi tabarruki su duk waɗannan baruwansu da shi matsalansu da kai kana da aƙidar sunna to shi yasa suke kafirta ka ma su a wajen su duka ba abin da zai kafirta ka bane duba to wannan shine aqidar rafilawa da mu'tazilawa wa kathirun min ghairihim da waɗansu yan kungiyoyi kungiyoyi haka daban ka duba footnote na uku ko الفتاوى فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد نشا ترى شاتنا هم سندبيا أي سبعين دبيا سبعين دبيا شافي نعم sai na shida daga cikin alamunsu da shekul islam bin taimiyya ya bada ya ce su fahimihim lil suna da mummunan fahimta wa alƙur'ani mummunan fahimta wa alkur'ani ina fata nan yanzu su ba za su iya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kowa a tarihi ya san ashabul fil mutane abrahata to za su iya twistin din aya su ce ashabul fil din kai ake nufi ku ake nufi za su iya murdota murdota kawai to wannan mummunan fahimtar su ga alkur'ani shi ya sa auqa'ahum fi takfir shi ya afkar da su wajen kafirta mutane walawa zimuhu da kuma dukkan abin da ke kafircin ke lizintarwa duka shi ya afkar da su a wani mutum ƙur'ani ya kamata duk abin da za karanta shi ka karanta shi a gaban malami ƙwararre wanda ya san wannan ilimin Kale sai yace wa kanat al bid'ul ula bid'o'i na farko farko can irin ne misalin irin bid'atul khawarij irin bid'o'in khawarijawa innama hiya sun samo asali ne abinda ya sabbaba su min su'i fahimihim lil qur'an mummunan fahimta da suka yi wa alqur'ani lam yaqsidu mu'arabatahu ba wai sun yi nufin su yi karo da alkur'anin ne har ga Allah da good intention su ba wai suna nufi don Qur'ani ya ce 'e su ce a'a bane ba wai sun fito fito na fito da alkur'ani bane amma rashin ilimin shi ya sanya su ga haka kawai walakin fahimu minhu ma lam yadulla alai su yi ma qur'ani wata irin fahimtar da shi qur'anin ba haka yake nuni ba fa zannu sai suka yi zaton annahu yujibu tafsiru arbabil dhunub sai suka yi zaton kawai ai qur'ani yana wajabta kafirta masu aikata zunubai ne إذ كان المؤمن هو البر التقي domin suna ganin mumini ai alqur'ani yace huwal barru attahi shine taqi mai tsoron Allah albarru kuma mumini qalu sai suka ce faman lam yakun barran wanda duk aka ce musu barru ne mai tsoron Allah taqi kuma to fa huwa kafir wanda bai kasance haka ba inda qur'ani yake mumini shine albarru taqi wanda yake kare kanshi daga dukkan saba wa Allah shine mutumin da yake mumini mai kare kanshi daga sabon sa? to wanda baya kare kanshi daga sabon Allah din baya taka wa kanshi burki wajen saba wa Allah sai suka zato ai ba muminin bane sai ai ba muminin bane ina fata an gane shine to saboda haka tunda ba mumini bane shi kafiri ne kenan to wa huwa mukhalladun fil nar kuma zai dawwama a wuta gobe kiyama in kana kan taba ko giya ka gani duk mutumin da yake aikata wani sako matukan bai kai shirka ba shine tabbas in mutum ya mutu yana yi ba shi ba aljanna har abadan abada amma duk mutum da ya mutu yana aikata waɗansu zunubai bai tuba zuwa gare bai tuba ma Allah ba har ya mutu yana aikata su wannan al'amarin shi yana hannun Allah al'amari shana hannun Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kona shi a wuta gwargwadon wannan girman zunubin nan gaba kuma a cire shi yanda ake yankewa prisoners abin nan wa'a menene eh, wa'ajin zama a a prison wani kaji an ce shekara ɗaya wani shekara biyu wani shekara kaza wani shekara kaza gwargwadon menene irin bambancin laifukansu da girman laifukan da suka aikata ɗin wannan shi ne mun gane yawa ba ruwanka da shiga tsakanin bawa mutum kawai abinda zai ce in wani musulmi ya rasu kasan kuma irin halin saƙon da ya rayu a kai bai tuba ba ba zai hana mu masa wanka ba ba zai hana mu masa sallah ba ku kashi shi a littafari mu je kabarin shi mu tona mu gyara mu sanya mai turare da almisti duka mu tsaftace shi mu je mu binne shi kuma Allah ba mu lada kira biyu mun masa sallah kuma mun kai shi wannan haƙƙin shi da yake menene wuyan mu kenan kaga a wajen sallah ai zamu ci Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa atihi wa ajirhu min azabil nar wa min azabil qabr wa adkhilhu aljannata ma'a dakhili duk zamu roƙan masa duk wani alheri mu kuma roƙan masa duk wani kariya na sharri da azaba da fitina na kabari namu kenan idan ana zo an zo ana hira mu ce wani ya rasu Allah ji kanshi ya gafarta masa amma muna ji mai tsoron irin halin da ya rayu a kai amma Allah ji an shi gafarta masa namu kenan baka isa ka ce wallahi tallahi sai ya je wuta ba baka da wannan hurumi baka da wannan hurumi haka in na kirki da ka san shi da kirki ya rasu shi ma haka za mu tattala shi mu wa mai wanka mu masa komai yadda muka yi wancan kuma mu kai shi mu binne mu ce wane ya rasu mutumin kirki in Allah da muna kyautata masa zato muna kyautata masa zato saboda ya rasu a kan hali na kirki da ayyukan alkhairi wancan kuma wane muna ji masa tsoro amma Allah ji kanshi ya gafarta masa namu kenan ba mu isa mu yanke ma wannan hukunci ba saboda shi ma wanda muke gani ya rayu akan aikin alherin Allah ne ya san niyya yawa domin manzo Allah su sana a hadisin da Abu Huraira ya ruwaito yana nan a cikin Muslim da Bukhari yace farko ma wanda za a jagin nasu a ja su a kai su wutan jahannama malami ne Allah ce mun baka ilimi mun baka Qur'ani ne kai yace ya Allah na yi ta wa'azi na ta fahimtar da mutane yace karya ne kai ne don a ce maka ustaz kaga ba wai bai yi din bane yayi amma mun san niyan shi yawa kai ne don a ce maka sheikh ustaz mai almajirai shahararren na mai kaza kaza na biyu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mujahidi wanda ya jihadi da bajinta da ko'ina ko'ina shine komanda to inda ya jagoranci rundunar musulmi ya an ci nasara sai an gama da kafirai gobe kiyama a zo da shi mu a nan mu a wajen mu ba irin wani in dai akwai masu shiga aljanna muna da zato akwai wani amma sai an zo kiyamar sai a baka mamaki kalle ce to na baka karfi da jaruntaka da dabaru na yaƙi da kaza da kaza ne kai yace ya Allah na yi ta yaƙi a rayuwata ina cin nasara a kan kafirai ina cin galaba a kansu muna buɗe garuruwarsu muna kai musulunci Wani ce ƙarya ne yi ne don mutane su ce maka jari kuma sun faɗa maka abin ya ƙare a can nan wuta za ka sosai wane ne sai mai dukiya ko mun maka arziki mun baka tangogin arziki mai kai ni na gina masallaci kaza ni na gina islamiyya ka kaza ni na gina gidan marayu ni na yi kaza ni na yi kaza duk ayyukan na alkhairi da ake so a sa kobo ya lissafo su Allah ya ce tabbas yi, amma yi ne don a rika mai sakin hannu sakin hannu kuma an fada din ya ƙare wuta za to ka duba a kiyama sai ka ga malami a gaban wuta kaga mujahidi da ka san shi kwararre idan ka zo kaga mai kuɗin nan da ka san irin ayyukansa anan su ne a front line na shiga to kaga ai al'amari ya bada kai to duk ba wani bane ba wani abu ne fasadun niyya fasadu niyya lalacewar niyya lalacewar niyya shi ke kawo wannan na fata an gane shi kuma wanda kake gani shi din mai aikata zunubi eh definitely yana yi wata wataƙila kwana biyu tsakanin shi ya mutu ya koma ma Allah ya yi wani irin sallan dare da ya zubda hawaye ya yi dama Allah ya karɓi tuban shi ya tsaftace bayan kwana biyu ya ɗauke shi to kai ai ya mutu a mai sabo a wajenka amma sai an je kiyama sai ka ganshi cikin sahun masu shiga aljanna shine inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu linnas a wani a wata riwaya dayan zai rika ayyuka da abin da ya bayyana ga mutane ba wanda ya kai shi aikin wuta sai an je kiyama sai ka gan shi aljanna in wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu linnas fa huwa min ahli nar zai rika yin ayyuka irin na aljanna da abin da ya bayyana ga mutane da abin da bai bayyana na koyi ba na zuciya Allah shi ya fi sani sai a je kawai sai ka a layin wuta to saboda haka mutum in ya mutu baka da yes baka da no a game da shi ka ce yes dan aljanna ne ba naka bane ƙarya ne ka yi shishigi ka ce no dan wuta ne ka yi shishigi sai dai wanda za ka rantse ka ce yan aljanna ne su ne mutum goma sai dina abubakar duk baƙin cikin mai baƙin ciki na masu sa bakakin kaya duk bakin ciki mai bakin ciki da shi da abubakar da umar da usman da aliyu da ubaida da su abin da ga sunan su goman nan da saura ɗaiɗaikun sahabai da manzo Allah yake ya ji takunsu ya ga kaza kaza duka amma wanda za ka yi yaƙini ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa shine ka gama cin laya ƙato haka ko to waɗannan za ka iya rantsa akan jan aljanna insha Allah Allah ban ya samu dace sai na na'am wa huwa mukhalladu fil nar ko ku duba su khawarijawa suna cewa duk mutumin da ya yi saƙo ya zamanto kafiri duk wanda ya zamanto kafiri kuma to zai dawwama a cikin wuta bisa wannan sai suka gina suka ce wa usmanu sayidina usman wa aliyu da sayidina aliyu wa man walahuma da duk masu son su da kaunansu laisu bi muminina ba mumunai bane eh, saboda sayyidina Usman a wajen su ai zalunci ba su shi yasa suka je suka cire shi ba to tunda yayi zalunci ya ya zaman to kafiri kenan to da shi din sayyidina alima menene ya zama to menene ya zama to kafiri saboda ya naɗa mutum su je su yi hukunci saboda haka tun da shi kafiri ne da shi da sayyidina usman wal iyazu billah wal iyazu billah za su dawwama auta to masu jibintan su masu son su ma gaba ɗaya da suka yarda da su su ma ba mummunai bane domin wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum domin duk wanda ya zo kafiri daga cikin ku to shi ma yana cikin su din wal iyazu billah duk sa abin da ake zartarwa kafirai na asali fa sukan zartarwa kan musulmi sukan zartar da shi ɗari bisa ɗari kan musulmi me yasa li'annahum hakamu bi ghairi ma anzalallah domin su yi hukunci da abinda ba Allah bane ya saukar da shi abinda Allah bai saukar ba fa kanat Mulaha laha muqaddimatan so bid'an khawarijawa tana da muqaddima guda biyu yanda zaka gane su na farko alwahidatu anna man khalafa alqur'ana bi amalin duk wanda ya saba wa qur'ani a aikace Qur'ani ya ce tawaye mudu haramun ne wailul lil mudaffifin aga ka tawaye ka saba Qur'ani a wannan waje kawai wala yaghtab ba'dukum ba'dan Qur'ani ya ce kar sashinku ya ci naman shafi idan kai gulman wani ko da once a life kai me ka a'a ka saba qur'ani mun gane da kyau wailun li kulli humazatin lumazatin azaba ta tabbata ga wanda yake zinde da rada da cone da yakuce duka nuni da gefen ido da gefen baki da dan haka din nan duka qur'ani ya haramta to in kai sau ɗaya a rayuwanka ka saba wa qur'ani to wanda ya saba wa qur'ani kafiri ne wanda ya zama to kafiri kuma jinin ki halal ne dukiyan shi halal ne cin mutuncin shi haram ne garuruwan irin waɗannan duka ana ɗaukar su garuruwan kafirai za a yaƙe su a ci ganima to duk wanda ya saba wa aiki da alkur'ani a aikace ko bi ra'ayin ko ta ra'ayi kawai kun ga ai sayyidina abakar ra'ayinsu ne ya nuna musu ya kamata wani ya fito nan wani ya fito nan a zauna a sulhunta ko ba haka ba to kaga a wajen su sun yi aiki da ra'ayi sun bar alqur'ani abinda ya ya abun nan akhta fihi ko yayi kuskure ba to fa huwa kafirun sa kafiri ne a wajen su to kaga bangare na ɗaya kenan da na biyu da suka gina aqidansu a kai shine anna usmana wa aliyan lallai sayidina usmanu da aliyu wa man walahuma da wanda duk suke son su suke ƙaunansu suka taimaka musu suka goyi bayansu suka yarda da shugabancinsu kanu kazalika su ma kazalika su ma sun zama to kafiran kun sa su khawarija ba ruwansu da sayyidina abubakar ai da umar ruwansu da waɗannan amma waɗannan sun suka suka shi sayyidina ali a cikin mulkinsa ya ya hukunta mazaje guda biyu ya bar qur'ani sayyidina usman kuma ya yi ta abin kaza da wannan tuhume-tuhumen da muka musu raddi ولذا ولهذا سبود حكا يجب الاحتراز والله يا وجب كون متون يريك حترا يريك تاكا تنسان يريك كيا يوا من تفسير المؤمنين وجل كافر كمؤمنين في حترا harshenka يكيا يوا كودا كيدا kai dan in kungiya ta kafirta ka ce to eh, kai ba ruwanka a harshe kai ta bi dai amma kai a zuciyarka da harshen ka kiyaye To idan aka ce sai ka hau kayi wa'azi ka kafirta ka ce to ni wa'azin ma na na daina kawai ko kuma a kore ka shi kenan ba mai tambayan ka abin nan aikin ka gobe kiyama abin da kai yawa saboda yawanci kungiyoyin addinin musulunci nan da kake gani wani ya kankame yana rike ta duk abin da aka diktetin masa faɗa yake yi to wani wani na yake samu albashi yawa wani na yake samu albashi wani dan mukamin da aka bashi wani shugabanci da aka bashi wani kuma yana surkuntaka da waɗannan mutanen wani kuma an ba shi gida ya zauna illa ma sha Allahu to kaga yana saba wani abin da za a a ce bar mun gidana bar mun gidana saboda haka mutum ya rika hattara wajen kafirta musulmi domin mutum yakan iya yin aikin kafircin a bisa jahilci aikin kafirci ne amma shi mai yin bai bai kafirta ba saboda bai san ma me yake yi ba sai an tsaida masa hujja aka ce wani kai ka sa abin da kake yi nan ko ka sa abin da kai nan ce ina sane ka san kafirci ne aya ta ce wanda yake za ka hadi ce ina sane nayi to sannu kafiri dan ka sai da ya gamsu ayyayyata ya rada wa kanshi din tukuna sai ka taimaka masa ka ka faɗa masa to amma by all means mutum ya yi hattara wajen kafirta abin nan musulmi bizunubi ku duba bizunubi ta dalilin kawai ya aikata ya zunubi ta dalilin kawai ya sha giya ta dalilin kawai yana zuwa kulof, ta dalilin kawai yana bin mata ta dalili kawai yana mu'amala da riba duk waɗannan manya-manyan zunuban ba a kafirta musulmi da su ba a kashe shi wal khataya da kurakurai al khataya kurakurai to ni kan da gaba ɗayan mu ba ma kuskure bai kamata mu yi kuskure ba bai kamata mu yi zunubai ba to da me na halatta wuta ne me na yin wuta ne idan da kowa asumi ne kaifi ɗaya baya zunubi da me na kawo mizani da nomi a kawo mizani da skeli gobe kiyama ai skeli da ake kawowa na auna ayyukan bayin Allah gobe kiyama don a yi wayin din ayyukan mu ne domin duk wanda aka tanadi skeli don shi mumini ne musulmi aka tanada dama su kuma kafirai fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan shi kafiri automatically ma ba a auna abin na ayyukan nashi a skeli kawai da an tashi shi kawai jahannama za shi to amma wanda ake sanya musu skeli ni da kai da muka ce mu yi imani sai a auna a ga imanin da muka yi da kurakurai da ayyukan da'a wanne ne fi rinjaya idan aka samu zunubanka 99 alherinka 100 da nawa na alheri ya dara shi fa Allah zai kalla ya saka aljanna shine fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun da ɗayan nan fa Allah zai kalla sai ya rinja yadda abin nan din kawai ya rinja yadda abin ya rinja yadda ɗayan nan ya sa mutum aljanna kaga 99 din nan fa ba su shafe ɗayan nan ba to amma mu a yanzu in muna yi wa mutane hukunci yana da ayyuka alkhairi ɗari kurakuran shi biyar ne ya fara yi kwanan nan sai mu ɗauko biyar ɗin mu rufe na alherin duka mu dishe shi shi kuma rabbul alami ne sai ya kalli ɗaya ma kawai da yarin jaya ma sai ya sa shi aljanna to kai me yasa ba za ka yi mai kai kai ba za ka abin nan ba abuwa wannan shine mutum ya yi hattara wallahi da manzo Allah sallallahu alaihi duk mutumin da ya kafurta dan uwan shi musulmi in ba haka yake ba fa kalmar za ta da kan mutum ya kalmar za ta da kan mutum ko ba daɗe ko ba jima kafin ka bar duniyan nan sai ka yi irin aikin kafurkin kuma ka cika a ka akan aikin kafurki in mutum bai hankali ba wannan shi fa innahu awwalu bid'atin bid'atu takfir bid'ar kafirta musulmai ta don zunubai ita ce farkon bid'an da zaharar fil islam ita ce farkon bid'ar da ta fara bayyana a musulunci fa kaffara ahluha al muslimin masu wannan aqida suka rika kafirta musulmai wasta hallu dima'an suka halatta jinaninsu wa amwalahum da dukiyoyinsu وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حديثي أحاديث صحيحة حديثي إن قلتتو سن ثبت لدى منزوع الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم وجن خندام ما سئل وانا أكيدا وجن منين وجن zargin irin masu wannan akida wal amru bi qitalihim kuma manzo Allah yace wallahi duk khawarijawa da sun fara kullowa a yaƙe su in sun fara kunno kai a yaƙe su in sun yawa a cikin musulmai fitina ne ka zauna da wanda yake ganin jinin ka halal ne ka bar su ta yawa ko da yake na Najeriya an ce ko dutse ka za ka bauta ka je ka yi kai sai abu ya zo ya fi karfi kuma a ce a ɗau mataki irin a ce dun shi annan da duk an ce constitution ta baka abin nan to yan abu ya rika kuma ya zo a ce kuma ya zama towa wa kasa duk tattalin arziki a rika tura sojin yakin yan ta'adda haka za ka sa duk wannan ba tsari ba ne constitution a bauta mutum a bauta dutse a bauta ka za zo ka yi abin nan ɗin sai a ce kai ku zo me musulunci asali menene a ce qur'ani ne da wancan to ku riƙe wannan duk wanda ya fito da sabani wannan shi a zauna a matsa abu amma bid'ar yau a rika zagin sahabai a rika zagin na na Aisha a rike kariya wal iyazu billah ana dukan ana ana ana ja a tattaki ana ce na Aisha ana la'anta eh, a ce bala'i da fitina da musiba ba zai sauka ba duk wanda ya dace marra aminku munkara fa lugaru bi yadihi yake kememe in ba ta tashi har shi ta shafa har shi sai ya shafa makamantan shekaru na ba a fita da kasuwar taburma a kofar gida a yi hira a ci abinci a nan yadda da masu kuɗi suke eh shekaru yanzu an rabu da wannan an rabu da wannan tana shiga dama tafi jamlok din nan a rika duba yana yana yi kofa na gate yanzu a fita a haɗu a ci abinci a yi hira a ɗan cikin gida din nan ba babu shi yanzu yanzu a sashi mutum yanzu a garkuwa da shi an daina ado in za a yi tafiya Allah an daina tafiya da mota mai kyau daina ado ya mutu ya shiga kaya dai ga sunan ka ban shi kamar kai daga ina ne sai an aike ni ne da mota kawai <laughs> haka za ka fitar wallahi waya wannan ma mutu ya dauki yar karaman nan waya wannan ya dauki yar karaman shi ma soja tafiya da zai yanzu bai sa uniform ya fi kowa tashin hankali ko jami'in tsaro yana cikin uniform zai yi long journey bai sawa da Allah lu baje ka an ga uniform a ce wannan nawa ya ce Allahu ala shi zai fara ce Allahu ala cikin fasinja kagan ya nemi ID card inda ta inda zai jefa ID card kar a kaje shi a gane wallahi ka duba Allah ubangi ya rufa asiri kullun daukan jami'an tsaro kullum za ku wata nan kuma peace corps ma za a za a karo an ɗauki an buɗo civil defense daga ba an zo akwai ƴan akwai kaza kaga JTF kala kala uniform kaga yellow kaga blue kaga dark blue kaga duk waɗannan menene jami'an tsaro ne amma kullum za ta ake za ta ake haka za ta Allah ubangiji ya rufa mana aiki. wani sai ya addabi al'umma a anguwa ta ka da Allah wani a samun ko ne ko shiga da Allah a samun ko ne ko soja ya shiga ya addabe mu ka duba ya addabe mu nan da da wuka ne yanzu a tura shi inda zai rike AK ka duba na ƙarshe wannan hadisin da muka faɗa hadisin da ya zargi masu irin wannan da, manzo Allah ya umarni da ya kansu ya zo a cikin fatawa Sheikhul Isa Ibn Taymiyyah mujalladi na goma sha uku tafi na talatin zuwa da kuma talatin da ɗaya. Sifansu na ƙarshe na bakwai wanda Ibn Taymiyyah ya kawo la ya alamuna bi sunna la ya su ba sa aiki da sunnan manzon Allah su Qur'ani kawai sauransu da sunna su ƙurani kawai suka ce komai na cikin alqur'ani wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi bayani shi dake dake a cikin alqur'ani idza khalafta usulahu idza khalafat usulahu duk wani hadisin da ya saba wa ra'ayinsu da aqidansu da abin da suke tafiya a kai to ba su amfani ba su aiki da wannan hadisin wa laysa lahum mu'allafatun ma'asura, kuma ba su da waɗansu littattafai wato da aka san su da su ga malaman su ga shi ga shi ga shi ga shi an wallafa musu ajiye kamar mu yanzu muna da kundi muna da qur'ani muna da sahihul bukhari muna da muslim muna da abi muna da turmuzi muna da nasa'i muna da ibnu majah muna da ibnu hibban muna da ibnu khuzaima muna da muwatta muna da matani musnad imam ja sunan ma malam muna da su in littattafan fiqhu ne ka dawo muna da al'um na Imam Shafi muna da al-Mughni na manya-manyan littattafai na Hanabila muna da abin nan su Jawahirul Iqlil su abin nan eh, su eh, Ibn Rushd wannan al-Bidayah nihaya idan ka ji idan ka je wajen su hanafiya su bada'i sana'i manya manyan littattafan fikihu da muke takaba da su manya manyan references na musulunci duk mu ga su in ka zo bangaren kotu littattafan qada kotu duk muna da su a siyasatu shar'iyya siyasa irin ta shari'a duk littattafan muna da su to khawariju ba su da wani kungi wani kungi manya manyan littattafai wai ga su ba su da shi kamar yadda na gaya muku jiya suna fa iya gina pamphlet kawai in mutu ya karanta ya zama to kawai ya zama to malami pamphlet wannan pamphlet karami din shafi uku shafi hudu da ya karanta kawai sai ya sa zo kawai kawai sai ya yi jayayya a kan wanne ya nemi ya kafirta ka a kan wanne ya nemi ya kaza kaza shi kenan kawai haka za ka ba su da waɗansu littattafai mu'allafa yanzu kaga ga kama a sunna a musulunci kullu ana updating din abubuwa ana updating abu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daukan jini a kara ma wani amma yanzu malamai da zamani ya zo me hukuncin jinin musulmi ya kara ma wanda ba musulmi ba ko a ɗebon jini wanda ba musulmi ba saboda musulmi a cikin a kara masa me wannan hukuncin me hukuncin mu ya bada kodan shi dai ya taimaka dan uwan shi musulmi shi ya halatta gawa idan ta mutu a zo a daddatse ta a fefe ta don ɗalibai su koya yan aikin likita gawan musulmi ko ana daukar shi musla amma ta'addanci sai ya dace a zare waɗansu abubuwa a jikin mamaci irin su agara su jijiyoyi don mai raya amfana da su kaga irin wannan kolon din na koya ake kiran shi menene um, kolon ne yawa yanda dai ake daukan wani dan abin nan a abin nan yanda zamani yazo yanzu za a iya ɗiban mani wanda a yi injection din shi a mahaifan miji a yi injection din shi a mahaifan matan shi ta haihu ko a mixin din shi tun daga waje a yi injection nashi su waɗannan duk research din ga shirar resolution duk ga sunan al-mujamma'ul fiqhi duk an kawo su an tattauna su duk abin da ya taso zaka ga maza maza an kira conference na malamai su irin khawarija ba su da wannan ba su da zafin kai kawai su da zafin kai kawai da hayaniya qala ga maganan da ita karshe wal khawarij la yatamassakuna min as-sunnah illa bima fassara illa bima fassara mujmalaha duna ma khalafa zahir al-qur'an indahu khawarija ba sa riko da sunna sai dai abinda ya fassara abinda yake dunkulalle ne na sunna domin akwai wani abu wanda zai zo a dunkule sai wani hadisi ya fassara shi to irin wannan suke riko da shi duna ma khalafa qur'an duk wani hadisin da suka ga a zahirin qur'ani dai ya saba wa zahirin qur'ani ba ruwan shi da batin ba ruwan su da az-zahir muna da az-zahir wal mu'awwal muna da al'amu da al-khas muna da al-mujmal muna da al-mufassal muna da al-muhkam muna da mutashabih duk irin waɗannan a usulul fiqh to su dai in suka ga abu kawai zahirin qur'ani ya saba musu ba ba su amfani da hadisi saboda ba su da ilimin fiqhun hadisi haka nan ba su da ilimin fiqhun ita aya saboda haka kaga falayar yarjubuna zani to a wajen su ba a jifan magidancin da yayi zina saboda su a wajen su babu aya karka yadda ka kawo musu ni nafiq wal mansukh ya taba Eh, kaga ah, misali a usulul fiqh akwai nasikh wal mansukh aya a share ta shine abrogation a shafe aya a shafe lafazin ayan a shafe ne kuma hukunci shine ma nan min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha kaga akwai kuma nasu a shafe hukuncin a bar menene lafazin qur'ani don shi a rika karanta shi a samu lada والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخير إلى الحول غير إخراج kawai? idan da mutum ya mutu ya bar mace to macen mata'an ilal hauli shekara ɗaya za ta yi cikakke gaira ikhraj ko leka kofa ba za ta yi ba za ta fita daga gidan da sai ta yi shekara to kaga ayar nan sai ta zo ta shafe hukuncin ta bar lafazin ta ce wallazi wallazina yatawfawna ya yazununa azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa ashara wannan sai ta shafe hukuncin wancan amma lafazin wancan din an bar shi ana karanta shi don a rika samun ladan kowane harafi lada goma kowane harafi lada goma haka nan da mace idan ta yi zina wallati ya atina ta min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'alu Allah aw yaj'ala Allah lahunna sabilan da in mace ta yi ta zina aka kama ta da shaidu hudu Allah ya ce a kulle ta a daki ba ita ba fita har ran da mutuwar ta zai har ran da ranar da za ta mutu da za ta yi zinan ta balaga a 18 years a kama ta to za a kulle ta a ɗaci ko da Allah ya kaddara mata za ta yi shekara tamanin a ɗaci za a kulle ta sai ran da ta mutu au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu mafita nan gaba mafitan shine wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin idan ba ta taɓa yin aure ba a mutu bulala kawai ɗari kawai a tafi harka a fita harka to kaga wannan aya ta shafe aya to wannan ayatul rajmi din nan sayyidina Umar yace wallahi lokacin da aka saukar da aya ta jifan mazinata da duwatsu in sun taɓa yin aure har mutuwa sayyidina Umar yace wallahi mun san lokacin da aka saukar da aya kuma mun karanta ta mun haddace ta mun san fassaranta daga baya aka ɗauke lafazin shi ne ce wa shaikhatu الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهم فارجموهم البتة yace dattijo bi ma'ana mai aure wa shaykhashi da dattijuwa bi ma'ana matan aure idza zanaya idan suka yi zina farjumuhum al-batta ku jefe ku har lahira Yake wallahi sayyidina Umar yake mun karanta wannan ayan mun san lokacin da sauka mun karanta ta mun haddace kar wani musulmi ya kuskura ya zo nan gaba ya ce ba hukuncin jifa a Qur'ani kada wani ya kuskura to kaga su anan da yake babu an safe lafazin to su ba ruwan su da jifa wala yarawna lisariqati nisaban haka nan sace sata su a wajen su ba ruwan su da rubu dinari duk domin rubu dinari din malamai ne suka yi kiyasi shi a hadisai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannu fi mijannin kan wani dan jijiya majojowa ne ko menene sai suka je suka estimating irin wannan din nawa ne sai suka ga ba zai wuce rubu dinari ba daga nan malaman suka suka ce duk wani satan da aka yi da bai kai rubu dinari ba ba yanke hannu su kuma waɗannan a zahirin ayan matukan kayi sata e kayi sata e sunan shi mai kai sata yanke hannu ne kawai wani a ce sai an auna abun ai value nashi ya kai dinari rubu dinan duk bai ma taso ba kawai idan ta hakkaka ismu sarika idan sunan sata ya tabbata akan ka yanke hannu ya tabbata al-hukmu yaduru ma'a eh, ma'a ma'a lafzi wujudan wa adaman wa hina idin a wannan lokacin faqad yaquluna suna cewa laysa fil qur'ani kuma qatlul murtaddi a qur'ani in mutum ya rida ba a kashe shi wancan ya zo a hadisai ne su ba ruwansu da hadisi man faraka dinahu faqtuluhu man baddala dinahu faqtuluhu أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا تفاصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام wa bi الزاني والتارك لدينه المفارق To amma da yake a hadisi yazo ba su ban shi a ba su ba sa aiki da wannan faqad yakunu al-murtadd indahum naw'ain saboda haka sai suka kasa masu ridda ka duba su kuma ra'ayin su yanzu za su implement amma da yake wancan annabi ne ba su amfani da hadisi amma yanzu kaga wai su za su kawo suna su calculation a wajen su masu ridda sun kasu nau'i biyu Wa وأقوال الخوارج إنما عرفناها مغنغنو hawarijawa mun san su ne min naklin nasi anhum yanda mutane suka ta ɗauko maganganun su lam nakif lahum ala kitabin musanna kwata kwata ba su da wani littafi wallafaffe da suka wallafa da za ka ɗauko ka ce ga abin da suka rubuta suna bayanin cidansu no irin ayyukansu ne da maganganunsu sa malamai suka yi ta rubutawa suka ce ga aƙidun waɗancan mutane kama wa kafna ala kutubil mu'tazila yace kamar yadda littattafan mu'tazilawa ka mun same su sun rubuta sun bayyana aƙidansu da kansu amma banda kawarijawa su suna nuna maka ahlus sunna ne sun fi ka sanin qur'ani haka nan war rafida rafidawa ma su sun rubuta littattafansu duk sun ajiye والزيدية والكرامية والأشعرية والصالية سالمية سالمية duka fa ɗan waɗansu ƙungiyoyi ne kuke ji anan salimiya wani ogansu salim sunan shi ta kira shi salimiya salimiya wancan zaidiya sunan shi zaidu na karram aka sa karramiya mabiyansu ash'ar aka kira su ash'ariya dan juma a kira shi jumiya dan ladi ladiya haka ake tafiya a abu in ka zama to jigo akan wani dan ƙungiya kai ma kai yanko mana ka majiyan sai a nada wa kungiyan sunan menene sunan kamar Sheikh Abdul Wahab wanda ya jaddada aqida a Saudiya sai ana kira mabiyan shi Wahabiyya Wahabism daga Abdul Wahab Ahmad Gulam dan indiya nan da ya fito yace Allah shi kuma aqidan shi an shi ya fito yace shi annabi ne kuma an haramta jihadi shi ya har su da suka jaka suka rungume shi an haramta jihadi a wannan murke shi mu ta cin zarafin jama'a ba ba mai sha a yaki waɗannan kaga ai tura daɗi za su yanzu in suka ji kana ce akwai jihadi to kai fa terrorist ne a wajen to kaga sun samu wani wanda yake ba jihadi ai taimaka musu to haka za ka sai suka sa da yake sunan shi Ahmad Gulam sai suka sa madiyan su menene dan Ahmadiyya dan Ahmadiyya ina ji ya kai shekara ashirin ko sama da talatin da Saudiya ta haramta musu shiga kasar da sunan haji ko menene saboda kawai an yanke hukunci su kafirai ne kawai bai ma abin nan shi madiyan su fitowa yace shi annabi ne kuma suka bi shi wa ahlul madahib al arba'a kaga malaman mazhabobin nan guda hudu duk suna da littattafan Imam Malik suna da kundayen su da suka aje na mazhaban Malikiya shafi'iya suna da su Hanabila suna da su Hanafiya suna da su Zahiriya ma suna da su amma waɗannan fa baka da wani littafi da zaka samu ƴan kawari shine nace maka fefa in sun karanta haka suka karanta su kenan za su iya naɗe ta aljihu shi kenan sun yi karatu sun yi karatu sai dai ka ji ana yanke ma hukunci kawai wa mazahibu ahlil hadith kaga mazhaban malaman hadisi duk sun bar littattafai su buhari su muslim duka mai da na faɗa da wal falasifa littattafan philosophy philosophers duka akwai su su mantik su ne duk ga su su orosto su aflatone manya-manyan malaman abun nan wasu sufiya akwai littattafan sufiya da yawa su ma sun bar kundaye in ka je ka ga waliyai ka ga kutubai ka ga gauti. wani mataki za ka bi ka zamanto gausi eh, wani irin wuri dai za ka rika yi in kai ko ya ko bayi ne sannan kuma in ka rika naka din daban ne Wa sai ka a rika ta la ilaha illallah la ilaha illallah dan sai a cire kawai sai a ce Allahu kawai Allahu yan class din la ilaha illallah ku yan kasa ne in ai promote na ka fi Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu sai ai promote na ka hu hu hakurin kawai hu hu hu kawai haka za a riga promoting nata sai ya na ta sai a gutsira wani abu ka har ka wuce hakurin a ce yanzu kuma ai tishan Allahumma duka babu yanzu kawai haka za ka san wallahi akwai wani hadis da na yi downloading wani rikakken wani kutubi ne a sudan da ya bar wannan abu ya yi episode guda shida ya tuba ya zo da kuna jin galgaliya ya kai larabci ya hada da galgaliya da akwai wanda yake ji ya yi downloadin zai mamaki ya ce da farko ya muke sihirta mutane ya ce duk mai wannan aƙidan yana sihir karyanka ka kai matsayin shehi ka kure ka kai wani gausi kutubi ba ka sihir ya ce karya ne billahi lafi ya suke samun tarbiya ake sa su a halwa ya ake promoting in mutum ya kai wannan matakin ya kai wannan matakin ya kai wannan matakin a kulle ka a ɗaki a ce za kullun dabino biyu za ka rayu da su da ruwa sai ka yi kwana arba'in a cikin wannan wajen sannan a ce kuwa babu sallah ita ba a shigar da wata ibada cikin wata wanda kake ce na abun nan kuma a halwar nan yan saka ɗaki tsirara mutum zai zauna sai kwana arba'in in ga an fito da kai aka ce maka me wannan kace waya ne a ce a mai da shi wannan bai eh, sai ka ce me wannan Allah ne me wannan Allah ne a ce alhamdulillah wannan ya graduation ne wallahi yace hamshakan malaman su da suke zuwa wallahi sai da ya ambaci Najeriya su abun eh, Senegal Sudan da misira da ina amma sai da aka ambaci najeriya ɗan malamai da suke zuwa suna koya muku tsoron da ka to kutubi kutubi fa ne kusurwoyi hudu din nan na duniya gabas da yamma da da kudu da arewa to kutubi ne za a ce to yanzu kai ne aka damka maka arewa mai dafa arewa duka duk wani abin nan da makamantan abin da yake duk wani bangaren arewa kai ne kake damtse da shi wannan kuma kotobi shi yake rike da kudu wannan shi yake rike da yamma to idan wani ya mutu ne ko wani abu ana so a kawo replacement to shine za a fara tarbiyyantar da mutu ya kai matsayin da zai rike wannan wajen matsayin da zai rike in ka ji abun za ka yi mamakin gaske kawai za ka yi mamaki yake da yanda za ka yi mu'amala da aljanu a baka wani wuri ka rika maimaita kuma a ce maka kana tsorata ko ka tashi za ka gudu billahi lazi za ka haukace kuma za ka haukacin haka yake in ka tsorata ka haukace ba ka da duniya kuma in ka dauren ka dauren baka tsorata ba a raba ka da imani Eh, to daga nan za a promoting naka har ya zaman to kuma ga ga Allah ba kai kuna kuna hira kai wannan hijabin da ya shiga tsakanin mu da Allah ba mu gani to akwai yanda zaka kai matsayin da zaka teta hijabin kuma a yaye maka shi kawai ga Allah kuma babu wata matsala eh, yace wallahi in ka ga mutum yana sallah to karamin eh karami ne na abin nan yadda kuna zaune haka sai ka ji yayin haka kawai an yi ka ji kofa tana gab gab gab gab yana haka sai baka ganin kofa ce gab gab gab ta ce maka kofan Ka'aba ne ya kwankwasa daga inda yake wallahi akwai don mamaki yace wa nahawu haula da duk waɗansu za zaka samu suna da wallafe wallafen su suna da littattafan su suna da references na manya manyan littattafa da kundaye da suka bari na barna amma kawarija ba su da ko to haka suke to wannan shine abinda ya shafi waɗannan mutane sai na ƙarshe kawai ɗaya shafin ku yi haku an yi azumi haka ne to za mu tashi za mu yi kinaki idan Allah maɗaukacin sarki ya raya mu ya tsawaita rayuwar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilai ga assalamu alaikum